وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 27 ga ramadan hijira ta 1446 daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2025 muna cikin tsoron dukkan kuma za mu yi ƙoƙarin karanta ta gaba da insha Allah shi wannan karatun namu yana dauke da bayani akan azabar kafiran makka wannan shine babban abin da suratul dukhan take karantarwa babban abin da suratul dukhan take karantar da mu shine azabar da Allah ya yi wa mutanen makka to babu shakka wannan ya tabbata a zamanin annabi muhammad sallallahu wa salamu kuma in ka dubi suran in ka dubi suran ma za ka ga gaba ɗaya abin da take magana a kai kenan domin da farko dai Allah madaukaki yake cewa inna kunna na mu masu gargaɗi ne gare ku sau da ka kuma da hankali kafin zuwan azaba ku gaskanta manzon Allah kuma ya tabbatar da cewa shi ya aiko annabi Muhammad gare su Allah ya tabbatar tun a farkon sura din yace inna kunna mursalin lallai mu ne masu aike kaga kenan Allah ya gaya wa mutanen makka shi ya aiko annabi Muhammad kuma ya gaya musu bai aiko Muhammad saboda cutarwa gare su ba yace rahmatan min rabbika zuwa annabi Muhammad rahama ce daga wurin Allah innahu huwa samiul alim kuma Allah ya bayyana shi kansa ga mutanen makka saboda kar ma su yi shakka yace rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ya ce Allah shi ne mai renon samai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu idan suna neman tabbas idan wa ya aiko nai Muhammad sai Allah ce to ni ne da ke sa a gaba sai ce la ilaha illa yi huyi mai wa yumitu rabbukum wa rabbu kuma al kaga Allah ya tabbatar da shi ya aiko manzon Allah kuma aiko manzon Allah rahama ce ga duniya ba a azaba bace ka dubi musulunci abin da ya zo da shi babu kuntatawa sai dai kyautata rayuwa da inganta shi zo da haka mutanen maka ba su yi imani ba wannan abu sai kusatar da annabi muhammad wannan abin ya kusatar da manzon Allah kuma sahabbai da suka ba da labari suna da ɗan dama akwai anas bin malik wanda hadisin sai yana sahih bukhari fi abwab al-witri hadisi na da tara akwai as-sahih muslim babu sahibab al-qunut fi jami'i salat hadisin da 677 akwai abu huraira wanda shi ma hadisin sai yana sahih muslim hadisin 304 to kaga kenan hadisai sun inganta wanda sahabbai suke ba da labari lokacin da mutanen maka suka ƙi karɓan wannan sako daga Allah sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bacin rai kawai sai kama addu'a a kansu Allahumma ja'alha alaihim sinina ya Allah ina roƙonka ka saka azabarka ga mutanen makka ta zama fari kaga kenan annabi ne mai zaɓi irin azabar da za a yi wa mutanen makka Allah ka saukar da azabarka ga kafiran nan kuma azabar ma ni zaɓi na shine ta zama fari kuma wannan fari kara musu sassauci sa'ana bai ce kasu ne yusufa ya zamanto yana kamar farin da aka yi a zamanin annabi yusuf alaihissalam kaga kenan tsananin wancan yayi kama da wannan shi da kansa mazan Allah ya roki Allah kan haka kuma baya ga haka akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda hadisin Abdullah bin Mas'ud yana sahihul bukhari shi ma babu du'a'in nabi saboda akan haka yasa al-Imam Bukhari ya babi musamman yayi babi musamman du'a'in nabi ij'alha alaihim sinina kasni yusufa saboda sai al-Imam Bukhari ya babi haka yace annabi ya ce ya Allah azabar da nake so ka yi wa mutanen garin nan ka musu azaba da fari wannan farin kuma ya zama kamar farin da aka yi a zamanin annabi yusuf sai al-imam bukhari ya babi musamman kai. saboda ya gwada maka abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah a shekenan don an ce an yi ma wani kafiri addu'a saboda cutarwansa ga musulunci ba laifi ba ne saboda a yi addu'ar azaba akan kan wani wanda yake gallaza wa musulmai saboda abin da mazan Allah yake nan shi yasa bukari ya babi kai. kuma ya kawo hadisi na dubu da bakwai shi ma al musulmi ya kawo amma shi al musulmi ya kawo wannan labarin na Abdullahi bin Mas'ud inda yake tafsirin suratu dukan wannan sura yana yana kawo hadisai da suka fassara wannan sura sai kawo hadisin Abdullahi bin Mas'ud shine hadisi na dubu biyu da da da bakwai takwas. abinda Abdullahi bin Mas'ud ya ce lamma ra'a minan nasi idbaran wato inna rasulallah lamma ra'a minan nasi idbaran a lokacin da manzon Allah ya ga mutane sun juya baya ga kiran da yayi sun juya baya a riwaya ta Imam Muslim fa Abdullah bin Mas'ud yace inna ma kana haza anna quraishan lamma sta'sat ala nabi lokacin da Qurayshawa suka saba ma Annabi Muhammad da'a alaihim daga lokacin ne manzon Allah ya musu addu'a sinin Allah ka saukan musu da fari ka sani Yusuf kamar farin da aka yi a zamanin Annabi Yusuf so kaga hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma muttafaqun alai kamar hadisin Anas bin Malik kamar hadisin Abu Huraira wadannan hadisai sun kai makora ta inganci sun tabbatar manzon Allah ya yi addu'a Allah ya saukar da azaba ga mutanen Makka kuma ya faɗi irin azabar in ka dubi aunin ma'abu, a mutallar na shida shafin takwas ya ce ma'ana kasini ma'ana sini na kasini yusufa me ake nufi da annabi ya ce Allah ka saukar musu da fari farin da ya yi kama da na zamanin annabi yusuf sai ce alƙahaku wahiyar sab'u shida ai shekaru bakwai da Allah ya yi magana su a cikin alkur'ani shekaru bakwai shekara allati asabatu wanda suka sami mutanen masar sai da aka yi fari na shekara bakwai da ne manzo Allah ya ce shi ma yana son Allah ya saukar da irin wannan fari ga mutanen makka to wannan yana sai bukhari yana kitabu da'awat babu du'a ala mushrikin al-imam bukhari ya masa babuka da yawa daga ciki ya ce babu laifi don an yi addu'ar azaba a kan kafirai waɗanda sun ƙi sassautawa ga musulmai. To, Abdullahi bin Masudu sai ya ce, ƙalan na biyu sai annabi ya kama addu'a, Allahumma a inni alaihim, ya Allah ka taimaka min mana, bi sabi'in da shekaru guda bakwai, ka sabi'i Yusufa waɗanda suke kama da shekaru bakwai da aka samu a zaman annabi Yusuf. To, kaga wannan sura dama tana tabbatar da Allah ya yi azaba ga kafiran makka kuma ba nan kaɗai ba ne kawai misali a suratun Nahali, aya ta 113 Allah ya ce wa laqad ja'ahum rasulun minhum haqiqa manzo ya zo musu daga cikin su fa kazzabu sai suka ta shi fa akhazahumul azabu sai azaba ta kama su wahum zalimuna saboda sun yi zalunci to kaga wannan aya tana magana ne akan mutanen makka manzon Allah ya tafi gare su sun karya tashi sai Allah ya kama su da azaba to zaka gani eh, eh, hadisin Abdullahi Mas'ud ya zo gurare kamar misali akwai shi a kitabu tafsirul Qur'an inda al-Imam Bukhari ke fassara fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin inda al-Imam Bukhari ke fassara wannan aya zaka ga nan ma ya sake kawo hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud ya ce إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي دعا عليهم بسنين كسن يوسف wato lokacin lokacin da Allah ya saukar da wannan sura lokacin da annabi ya ta wa'azi ga mutanen maka suka bijire sta'asau alai ka saba mishi shi ne sai annabi ya addu'a Allah kamun kyautar shekaru bakwai a inni alai ka taimaka man da waɗannan shekaru bakwai saboda shi mazu Allah yana ganin idan azabar ta sauka ga mutanen makka za su gane kuskurensu kuma za su musulunta to shi ko Allah ba zai ki addu'ar manzon Allah ba kaga shi annabi ya ce a taimaka mai da shekaru bakwai irin na zamanin annabi Yusuf ai shine wanda Allah ya ba labarin sa a surat Yusuf aya ta 48 Allah yake cewa thumma ya'ti min da zalika sab'un shidadun ya kunna ma qaddamtu lahunna wannan shine wanda annabi yake roƙan Allah ya saukar da irin sa ga mutanen Makka Allah ya ce mu ba da zalika sab'un shidadun shekaru bakwai masu tsanani za su auka wa mutanen Masar wanda waɗannan shekaru bakwai zai sa ya akunna ma qaddamtu lahunna za su cinye duk abin da aka musu tanadi shekaru bakwai na farin nan duk tanadin da aka yi zai kare to kaga shi annabi ya ce irin waɗancan shekaru bakwai saboda kai sa ya ce bi sab'in ka sab'i yusufa kaga yana nufin daidai wa daida sai abdullahi bin mas'ud ya ce shi kuwa Allah sai ya karbi addu'ar manzonsa fa asabahum qahtun sai Allah ya saukar da fari wa jahdun da wahala aka samu fari babu ruwan sama farin mai tsanani wahalar mai tsanani abdullahi bin masud ya ce hatta aka akalul ibama sai da ta kai ga mutanen makka tun sun ga a gefen titi za a dauka a tauna ko za a samu za eh, wato damar rayuwa ko zai iya maganin yunwa har kasusuwa suke ci akwai riwaya da ta zo ya ce wal maitatu in an ga mushewar wasan sama ake ci abinci ne a wata riwaya ya ce hatta aka akalul ibama wal juluda inda duk mutum yake da ajiyan buzu ɗaukowa ake a dafa shi ma buzun ya zama nama ta ce faja alar rajulu ta kai ga yunwa ta isa yunwa wahala ta kai wahala idan mutum yanzu ila sama ya daga kansa ya kalli sama fayara ma bai na huwa bai na hasa ya ga tsakanin shi da sama ka hayati dukani kamar hayaki ne minar jihadi saboda tsabar wahala to lokacin nan ne insha Allah ya saukar da da annabi yayi wannan roƙo sai Allah yake balhum fi shakkin balhum fi shakkin yal'abun Allah yake balhum fi shakkin lallai su mutanen su kafiran maka suna cikin kokonto game da gaskiyarka suna kokonto game da gaskiyarka kaga Allah ya tabbatar da abinda manzo Allah ya faɗa mm. abinda annabi ya ji tsoro mutanen makka ba su gaskanta shi ba Allah ya ce eh suna shakkanka yal'abuna kuma suna wasa saboda me lokaci kurewa yake Allah ka mu ci ribarsa lokaci kurewa yake saboda duk wanda ke wasa shi Allah ba wasa yake ba a kowace rana an rage kwana guda a rayuwar da aka baka kana nan kana wasa shine abinda Allah yake cewa suna shakkarka suna wasa lokaci kuma kurewa yake sai Allah ya ce ma annabi Muhammad فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين to lokacin ne Allah ya ce manzon Allah fantazir tun da kai kai addu'a a saukar da fari shekara bakwai irin na zamanin Annabi Yusuf to fartaki sai ka jira ka gama naka Allah ya ce manzon Allah jira kuma babu shakka yana tafi sai Allah ya ce yau mata a sama'u saboda tsananin fari akwai rana tana zuwa wanda sama za ta zo bi mu mubin ga hayaki mabayyani sau da kai mutai daga idonsa sai ga hayaki ne kuru alhali ko ba hayakin san yunwa tana sa mutum ya rikici ko ya kalle kai dinga ganin mutum biyu ne ba ta ɗaya ba to wahala ta kai wahala amma shi abin da Allah ya ce saman za ta zo da hayaki to wannan shine mafi munin yunwa saboda ya gwada cewar ta kusa ma mutuwa saboda idan ma ba ka ganin gabanka abinda kake gani hayaki ya rufe kaga ya gwada cewar tafiyar ka ta kusa me Allah ya ce idan wanda ya zo hada azabun alim sai Allah ya ce ma annabi kuma wannan fari da za a saukar yanda ka roka haka Allah zai kawo shi ya gishan nasa wannan farin zai mamaye mutane ina aka ce ya fi shayu gafi jami'an nasi zai lullube dukkan mutane saboda aka yi samun manzon Allah daga baya lokacin da aka roƙe shi sai sake addu'a Allah ka ta da wannan musiba saboda kaga abin da Allah ya ce ba musulmi kaɗai ba ba ya gishan nasa wannan azaba za ta mamaye mutane insha Allah ya ce haza azabun alim wannan wata azaba ce mai radadi to idan azaba ta kai azaba ne suke cewa rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun Allah ya ce rabbana kashif anna al'azaba azaba za ta kai azaba ta inda zaka ji suna cewa ya Allah ka yaye mana wannan azaba shi kaga sun da akwai Allah sai ce Allah ka yaye mana wannan azabar inna mu'minuna mu mun imani to dama abin da shi manzo Allah yake tsammani kenan idan azabar yi azaba za su musulunta shi kuma Allah ya sani wannan musuluntar ta banza ce amma tun da annabi ya yi roƙo sai Allah ya biya mar bukata yanzu gashi an kai suna cewa Allah mun yarda akwai ka ka ɗauke azabar wace amsa Allah ya bayar أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول Allah ya ana min aina ta ina ya yazo musu ba gaskiya bane ne. Allah ka cewa mun yi imani a yari. Allah yake min aina min aina lahum zikra saboda azaba don haka yasa duk mutumin da ka ga. wahala ta ce ya yasa ya ce na tuba wallahi ƙarya yake ba tuba ba ne saboda ai wahala ta kai wahala sun ka ce ya Allah mun yi imani ta Allah ce a anna zikira min aina lahumul ittiaz ya za a ce sun ɗauki wa'azi yace ai lokacin ɗaukan wa'azi ya wuce wa a ja'ahum rasulun mubin manzo ya zo musu mai bayani ƙarara. saboda ka mutumin da duk bai yadda da wa'azi a lokacin da yake cikin zaman lafiya ba don azaba ta zo ya yadda da wa'azin aikin banza yake kuma Allah ya sani wannan tubar ba ta gaskiya ba ne lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad gare su me suka yi ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون الله ya mata tawallu anhu sai suka juya baya ga manzon Allah wallau anhu bayan ma sun juya baya ga manzon Allah don aka ce aka juya baya kaga abin yayi muni iyayyar ta ita saboda mutum ne zaka mar wa'azi sai ya juya bayansa kaga bai ma kalle ka bare ma ya to da ma hakan suka tsaya da yafi sai suka kama sharri ga manzon Allah wa qalu suke cewa muallamin koya masa ake yi mutum ne wanda ake koya mar saboda ka duk ma karatun da kuka je na yi wani ya koya mishi a ƙarshe ma suka ce manzo Allah majnunun tababbe ne kawai duk wannan Allah ke ba da labari yace kaga fa annabi ne yazo musu yana wa'azi amma ga irin abin da suka gaya mishi saboda ka shi manzo Allah laisa rasulan kama yadda'i shi manzon Allah ba ba dan sakon Allah ne kamar yadda yake korafi to amma tun da azabar ta zo shi ko manzon Allah mai tsananin tausayi ne azaba ta zo sai manzon Allah ya kama addu'a kuma me Allah ya yake إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون sai Allah ya ce inna kashifal azabi qalilan mu za mu yaya azabar dan lokaci kadan inji Allah amma ga abin da yake gaya manzon Allah saboda ka wancan tuban nasu ƙarya ne sai ya ce innakum a'iduna ku din za ku sake komawa ga barnakku ta baya saboda ka azaba ba ta sa mutum ya tuba inda ta duniya ce sai dai shiryar Allah shi yasa Allah yake ga Annabi Muhammad wannan azabar ba za ta sa ba za ta sa su musulunta ba kaga Allah yana gaya wa manzonsa ya riga ya san gaba game da waɗannan kafirai yace na'am zai yaya azabar dan lokaci kaɗan innakum a'iduna ku din dan za ku sake dawa ga sabon Allah fa ajaba Allah da'watahu saboda sai Allah ya amsa addu'ar manzon Allah amma da ya amsa addu'ar sai da ya gaya wa annabi yace to Muhammadu kaga duk wannan tsagerancin nasu da suke yi a da za su dawo shi yace kuma akwai ranar da zan yi wani kamu me yace يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Allah يقول wannan azabar zan ɗauke ta saboda kai ta yake kalilan dan lokaci kaɗan amma yawma nabtishul batshatal kubra ranar da za mu yi damuka babbar damka ranan da za mu yi babban kamu makafiri Allah ce ina mutaqimuna wannan lokaci mu masu ukuba ne mu masu azaba ne don haka babu sassauci to kaga kenan Allah ya alƙawari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yayi azabar ga kafirai kuma Allah ya gaya manzon Allah za su sake dawowa ga shigantakar da suka saba yi kuma Allah zai bar su amma akwai wata rana tana zuwa da Allah zai babban kamu to shi ne abdullahi bin masud ya ce fa'utiyar rasulullah lokacin da azaba ta kai azaba sai aka zo ga annabi suka kafiran maka sai suka turo abu sufiyan to wannan ya taho karara eh, fi riwayat abdullahi bin masud me yasa suka turo abu sufiyan fa innahu hukana kabiruhum fi zalikal wakti, a wannan lokacin abu shi shine babban gari to kuma shi yana da kusanci da manzon Allah wa huwa kana al'ati ila rasulillah to daga mutanen makka da suka ga azaba ta kai azaba suka ce wallahi wannan fari da muka shiga muhammad ya jawo mana sun gane ya kai kuka sa muna ji yana ta addu'a Allah ka saukar da fari kuma labarin ya isa gare su saboda duk maganar da annabi ya yi, wallahi ba ta kwana sai ta je kunnan kafirai dalili ko saboda sun san annabi mai gaskiya ne kuma suna tsoron harshen sa saboda in ya faɗa to maganar ba za ta faɗi ba don haka ranar da annabi ya wannan addu'a Allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusufa labarin ya iso wajen kafirai sai kuwa gashi fari ya shigo ga tsanani na ta zuwa dama ko magana ta yaɗo a gari Muhammadu ya riga ya roƙi Allah suka ce to gaskiya mutum ya gane kuskurensa ya kamata ya bi hanyar gyara ya kamata mu nemi wannan mutum ya mana addu'a ko Allah ya mana sauki waye za a tura Abu Sufyan ne saboda haka sai aka kira Abu Sufyan al-mustadi minhu lil istisqa shi ne ya taho ya samu manzon Allah yake cewa ya rasulullah sai aka zo aka ce ya rasulullah istasqillaha limudar akwai riwaya da ta zo da wannan wanda shi da kansa ya faɗa yake cewa ya manzon Allah babu shakka daga baya Abu Sufyan Allah ya rufe shi da musulunta kuma ya yi mutuwar shahada Allah ya kara masa yarda amma a wannan lokaci farkon musulunci shine jagoran kafiran saboda haka yazo ya samu annabi yace kaga kabilan mudar sun halaka fa inna qad halakat to wannan ya zo ta bayanin abdullahi bin abbas shi ma kaga an samu hadisin anas bin malik abu huraira abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas wanda sun bada labari kamar hadisin abdullahi bin abbas yace jaa abu sufyana ila rasulillah sai ga abu sufyan ya taho ga manzon Allah yastaghiithu min al-ju'i yana neman agajin annabi saboda tsananin yunwa da ya zo sai ce ya muhammad an shuduka Allah war rahima ina gama ka Allah ina gama ka da zumunci eh, ka san dai mun yadda akwai Allah ina hada ka da shi kuma ka san akwai zumunci a tsakaninmu ka duba darajar zumunci ka duba darajar zumunci da ke tsakaninmu kad akan nan ilhiza ta kai ga hatta gashin raƙumi muna ci ko za mu samu za mu samu eh, wato wadatuwa daga yunwa waddama mushajini shi ne sai Allah ya saukar da waccan aya ta suratul mulk aya ta 76 Allah ya ce walaqad akhadnahum bil adab haqiqa mun kama mutanen Makka da wata azaba famastakanu li rabbihim wannan bai sa sun sadu daga Allah ba wa ma yatadarruna ko su tawali'u ba kaga ya nuna cewa azaba ba ta sa kafiri ya bar kafirci ba ta sa shi sai dai rahmar Allah kullu sai Allah yake hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin sai da ta kai ga mun bude musu wata kofa mai tsananin azaba idahum fihi mublisun sai ga su rikice inji Allah kaga wuraren da Allah ya magana game da azabar da ya saukar wa mutanen Makka ba wuri ɗaya bane a cikin Alƙur'ani ya faɗa a suratul nahl aya ta 113 ya faɗa a suratul mu'minun aya ta 76 ga kuma wannan sura suratul dukhan to Abu Sufyan da yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi wannan yace faɗa a Rasulullah sai manzo Allah ya daga hannuwa sai ya addu'a hatta farraja Allahu anhum take sai Allah ya yi damuwa to abinda Abdullah bin Abbas yake fa akhadhatuhum sanatun Allah ya kama su da wata wani fari na shekara guda hassat kulla shay'in wannan shekara gudan duk tanadin da mutum yana abinci ya Sau da idan Allah ya tashi kama bayi wallahi abu ne mai sauki gare shi Allah kamar na sauki shekara guda a akalul juluda shi ma Abdullah bin Abbas ya faɗi wannan mutanen maka da suka kai ga suna cin gudu fata wanda dama an riga an je ne ana amfani da ita sai ga an ji kata ana kokarin a mai da ita abinci saboda tsabar yunwa wal maitata min al-ju' wa yanzuru ila as-sama'i ahaduhum Abdullah ibn Abbas ce mutum zai daga sam idanunsa sama fayara ka hayati dukhan sai ya ga sama tana da kamar yanayin hayaki wannan shine abin da yasa ake kira wannan sura suratul dukhan saboda wannan hayakin da kafiran makka suke gani saboda tsananin yunwa fa atahu abu sufyan abu sufyan yazo zo ga manzon Allah fa kala sai ce ya muhammad wannan riwayar kenan saboda hadisin yazo zo da riwayoyi daban-daban daga sahabbai kuma hatta sahabban ma riwayoyin kowane sahabi zaka samu yana da bambanci innaka ji'ta ta'muru bi ta'ati Allah yayin ce ya kai Muhammadu kai ka zo da umarnin abi Allah wa bisillatir rahimi a sada zumunci kai ka zo da wannan kace shine sakonka daga wurin Allah to wa inna ka da halaku ga yan wanka nan na ta mutuwa kasan mutum idan yana kafirci bai da bai ma iya magana ba idan mutum yana kafirci baya gane bai iya magana ba sai ya musulunta maimakon tunda kun gane dai addu'ar manzon Allah ne ta sa ku shiga musiba a ce a zo a ce to Muhammadu a taimaka mana a roƙa mana Allah yayi a bari sai an nuna mar wata burga har ma a nuna cewar addu'an wa'azin nashi ma ba gaskiya bane kaga kai ka ce kana umarni a bi Allah a sada zumunci to ga mutanen ka suna ta mutuwa kaga kai da ka zo da bukata yace ga mutanen ka suna ta mutuwa ta sanan sai yace fadullah lahu ka roƙa musu Allah to kaga dai ba zai ce Muhammadu muna roƙonka don Allah roƙi Allah yayi da sun yi haka ma gazawa ce bari a nuna dai har yanzu ɗin shi ba kowa ba ne shi yasa Allah yake ba gaskiya ba suke da suke cewa sun yi imani yace fadullah shi shine sai Allah ce ma jira fartaqib kajira yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin har zuwa inda Allah ya magana akan kan baqshatul kubura, Abdullah ibn Mas'ud yace al-baqshatul kubra yawma badr Ranar yakin badar kenan saboda ka alkawarin Allah shi ne. wannan azabar dai ta yunwa zai ɗauke ka albarkacin addu'ar manzon Allah amma idan ya ɗauki addu'ar fa na ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم sunan كريم wato Allah yake cewa zai ɗauke azabar ga mutanen Makka wani azabar ta fari amma idan ya dauki azabar yace ga wa annabi Muhammad yana ga wa manzon Allah har ka dauka dauki azabar nan zai taso musulunta ba wani musulunta na ma yi alkawarin zan sake kamu da ka wannan kamu na yi addu'a ka ba ta raba ni da shi shi sa yace yawma nabtishul baqshatal kubra ranar da za mu yi kamu mai karfi kamu mai girma shi sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce ai abinda Allah ke cewa Annabi Muhammad Allah ya aje musu ranan yakin Badar kafiran Makka su ma sani ba Allah ya musu alƙawarin ranan yakin Badar idan aka zo yakin Badar Allah zai zai sassare duk manyan kafiran maka. kuma za su mutu a kafirci kaga kenan manzon Allah ba zai musu addu'a da za ta yi tasiri ba don haka lokacin da abin ya faru kuwa da aka zo yakin Badar aka kakkashe su bayan kwana uku cikin dare manzo Allah ya zo don an zuba gawansu a rijiya manzo Allah yake cewa to sai kira sunan wanda ya kira sunan wanda ya shin kun tarar da abin da Allah ya gaya muku gaskiya ne ni dai na tarar da abin da Allah ya faɗa min gaskiya ne saboda Allah ya ce ni yawma nabtishul batshatal kubra akwai ranar da za mu yi kamu babban kamu wannan ranar idan mun yi kamu nan to azaba ce kur kaga Allah ya tabbatar da alƙawarinsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama waɗannan kafirai ya kama su a yakin badar saboda ta an gama da su to akwai akwai littafin al-Imam al da ake kira Dalailun Nubuwa dan wannan yana daga cikin mu'jizar manzon Allah babu shakka wannan yana cikin mu'jizar manzon Allah don kaga abin da duk Allah ya faɗa ya tabbata Allah yake inna kashiful azabi qalilan zan yaye muku wannan azaba na ɗan lokaci kaɗan amma akwai kamu da zan yi a gaba wannan kamun babba ne to kuma ya tabbata kaga sai zama mu'jizar manzon Allah sau da sai sa imam sai ya sa shi ya saka wannan labarin a cikin dalailun nubuwa shine labari na 641 sai al-Imam al-Baihaqi yace wa ruya fi qissati Abu Sufyan ma dalla ala anna zalika ba'da al kuma labaran sai suka zo kamar kashi biyu in ka tattaro hadisai da suke magana game da wannan fari din kashi guda suna nuna abin ya faru ne kafin annabi Muhammad ya hijira zuwa Madina kashi guda suna nuna cewar abin ya faru bayan manzon Allah ya yi hijira zuwa Madina to sai shi al-Imam Bahaqi yace wannan ya gwada cewar farin da ya auku ga mutanen Makka din sau biyu ne ba ɗaya bane to ba shakka manzon Allah ya addu'a Allah ya saukar da wannan wannan zaka gani ta sharhin malaman da suka ruwaito waɗannan hadisai kamar Ibn Hajar a Fathul Bari sharhin da ya Sahihul Bukhari a mujallan 8 shafi na 571 Ibn Hajar yake kana du'a bil qaht ala quraish addu'ar da annabi ya yi ma ƙuraishawa Allah ya saukar da fari su waye tukuna ake ce ma ƙuraishawa ya ce wa hunsu kanu makka mazaunan makka ne kafiran makka annabi ya musu addu'a fasarar ƙahu ila man haulahu shi mazan Allah bai ɗauka abin zai watsu ba sai fari ya mamaye garuruwan ma da suke kewaye da makka ke sa a ƙura'ani Allah ke cewa ku ji tsoron musibar da in ta zo ba ta tsayawa ga zalimi shi kadai wanda bai ji ba bai gani ba haka nan musiba za ta same shi sai dai ya tashi a lahira Allah ya ba shi lada inda ba shi ya jawo ba to amma musiba in ta tashi zuwa ita ba ta tsayawa akan wanda ya jawo ta fa hasuna an yatluba addu'a lahum to wannan suka yi amfani da wannan damar su mutanen makka sai suka ce to aje a samu Muhammad ai mai tausayi ne in mu ne dama baya so to gashi garuruwa kauyawa na nan suna ta mutuwa ko dan kauyawan ya roki Allah ya dauke azabar wala Allah sa'ila adala an ta'bir bi quraish fa amma da suka zo kamar misali Abu Sufyan da yazo ya samu mazan Allah maimakon ya ce quraishawa sai ya ce Mubar. sai kawo kalmar Mubar. ya Allah ya zkuruhum fa yuzakkir bi dan kar ya ce quraishawa sai annabi sa ya baci sai da ake son ka yi addu'a Allah ya yi damuwa dama baka son sunan kabila saboda suna cutar da kai to sai abu sufyan ya yi amfani da wannan dama sai ya kiran quraishawa sai ya ce Mubar sai ya badda sawu don quraishawan suna ƙarƙashin Mubar. liyan darju fiha fihim saboda idan aka ce Mubar, to ƙabila ce da ta haɗe har ma waɗanda ba quraishawan ba to sai amfani da wannan kalma yana nuna cewar ila anna ghayral mad'u'i alaihim qad halaku bi jarirati yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai laifin da waɗancan suka yi wanda ya sa Allah ya saukar da fari da wannan farin kuma azabar ta mamaye waɗanda ma ba su jawo laifin ba to don haka da ya zo samu annabi sai ya ce ka roƙa musu Allah lahalahu. Ka ga maimakon ya roƙi annabi sai ya ka roƙa musu ka ga umarni yake ne sai manzon Allah ya ce kala kai dai kana da ƙarfin hali in ji manzon Allah lalle kai mutum ne mai karfin hali wato a Tamuri ni an iya limubar yanzu kana mun umarni ne ma in roƙi Allah ya saukar da ruwan sama ga kafirai ma'amahum alaihi min ma'asiya masiya wal ishrak billah baya da cewar ba su daina saɓon Allah ba, ba su daina shirka da Allah ba, duk da kana cewa ka mutu addu'a, ta suna ce, to gashi na mutuwa mutane suke, to ko manzo Allah yana da tausayi. kaga annabi yana da tausayi duk da wannan tambayar da manzon Allah yayi wa ma zalika fastasqa nan take manzon Allah ya daga hannu ya roki Allah Allah ka yayi wannan musiba da ta sako ga mutane kamar a riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud yace faja'ahu Abu Sufyan wa nasun min ahli Makkah a riwayar Abdullah ibn Mas'ud tana nuna ba ma Abu Sufyan kadai ba an hada da manyan garin Makkah sun zo ga manzon Allah manyan garin Makkah suka ce ya Muhammad innaka tazumu annaka bu'itha rahmatan kai kana riya cewar an aiko ka ne domin rahama domin jin kai saboda ai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai suka ce to kana riyawa kaga a yanzu duk da wannan wahalar ba sai zama annabi gaskiya bane tazumu manyan garin kana riya cewar annaka bu'itha rahma to wa inna qaumaka qaumaka qad halaku ga mutanen ka nan halaka suke kai fad'ullaha lahu saudaka faruka musu Allah fada rasulullah sai manzon Allah ya musu addu'a a ranar da manzon Allah ya addu'a fa su gulgai su aka dinga ba su ruwan sama shine sai Allah ya saukar da wannan bayani ga manzon Allah anna lahumuz zikra وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون Allah ya yi alkawari ce inna fal azabi inna innakum a'iduna Abdullah bin Mas'ud ya ce falamma asabatkumur rafahiya yanda Allah ya faɗa haka abin ya tabbata saboda da aka dinga zuba ruwan sama itatuwa suka dinga fidda 'ya'ya, shuka ya dinga albarka ai lokaci kaɗan sai gashi sun koma ga sharholiya in ji Abdullahi ɗan Mas'udu adu ila halihin suka koma halinsu na da ina asabatuhumur rafahiya da suka samu walwala sai aka koma kafirci da fa'adu fa kafaru suka sake komawa ga kafirci kaga maganar Allah ta tabbata yace innakum a'iduna zamu yaya azabar amma mun san za ku sake to abin da ya faru kenan shine sai Abdullah bin Mas'ud yace fa ukhiru ila yawmil qiyamah daga wannan lokaci Allah ya ce ba zai sake kama su da azaba ba zai musu jinkiri zuwa ga kamu mafi girma shine kamu na lahira kaga kenan Allah ba zai sake kama mutanen maka da wata azaba ba fa ukhiru ila yawm badr shine sai Allah jinkirta musu kamu na karshe wanda shine yakin badar a dalilin haka yasa Allah ce yawma nashitul yawma nabtishu batshatal kubra inna muntaqimun Abdullah bin Mas'ud ce yawm badar kenan wannan za ka gani a sahihu muslim hadisi na 2798 so wannan labari da muka bayar wallahi babu shakka shi shine musabbabin saukar wannan sura me yasa Allah ya saukar da suratul dukhan me yasa na'am in kana duba asbabun nuzul zaka ga wasu suna bayanin ad-dukhanu dinnan ba wancan hayaki wanda kafiri suke gani saboda tsananin yunwa bane ai a din nan ana nufin hayaki ne da za ta zai bayyana a kusa da ƙarshen duniya akwai malaman da suke faɗin wannan al shaukari a tafsirin safatul qadir yace wal wajibu at-tamassuku bima sabata fi sahihai wajibi ne musulmi yayi riko da labarin da ya tabbata a sahihul bukhari da sahihu muslim wa gairihima an samu hadisin Anas bin Malik Abu Huraira Abdullah bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud anna dukhana quraish inda al wal-ju'i lokacin da quraishawa Allah ya kama su da yunwa ya zamanto saboda tsananin wahala sai idanunsu suna ganin hayaki wannan hayakin kuwa nuzuri. Shi shine dalilin saukan suratul duka. wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan to shine sai Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa laqad fatanna ai ba wai qurayshawan kadai bane ai ba su kadai bane ai qablahum kafin su mun mun jefa bala'i wato Allah ya irin wannan jarabawar ga fir'auna Allah ya irin wannan jarabawa ga fir'auna waja'ahu rasulun karim shi ma fir'auna manzo mai karimci ya je gare shi idan aka ce manzo mai karimci kaga babban annabi ne wanda yana cikin ulul azmi shine annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya je samu Fir'auna yadda annabi Muhammad ya samu mutanen Makka in ka dubi suratul a'raf aya ta 130 ai Allah ya ba da labari abinda Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina Allah ya mun gadi Allah ya ce mun kama iyalan fir'auna da fari kaga yanda Allah ya kama mutanen makka da fari haka ya taɓa kama mutanen fir'auna da fari kaga kenan ba a riga ma an halaka su ba yanda aka kafiran makka ai wannan fari da aka saukar gargadi ne gargadi ne shi yasa a farkon suran Allah yake cewa inna kunna munzirin mu masu gargadi ne saboda ta Allah yakan saukar da wata azaba karama saboda ya gargaɗi gare ka idan baka lura ba to babbar azaba sai ta zo ta share mutum shi ma fir'auna abin da Allah ya fara da shi kenan Allah bai hallaka fir'auna ba sai da ya fara jefa mara fari wannan ayar ita ce Allah yake mana ishara da ita anan kamar yadda Allah ya jaraba mutanen Makka aka ya jaraba fir'auna aka jefa musu fari wa naqasin minas samarati da na ƙasar ‘ya'yan itatuwa albarkacin gona ya dinga na ƙasa, me yasa Allah ya haka? La'allahum ya zakarun, saboda fatan ko za su tuna. Don haka lokacin da Annabi Musa ya je ga Fir'auna me yace, ألدوا إلي عباد الله Lokacin da رسول Musa ya tafi ga Fir'auna sai ce an addu ilayya addu ilayya sallimu ilayya ma'ana su ɗaya ne sallimu ilayya ibadallah dama sakon annabi Musa ga Fir'auna guda ne banu Isra'ila da ta mayar bayi suna ta wahala ka bani su shine sakon Allah ka bani banu Isra'ila shikenan yasa yake addu ilayya ibadallah ka bani bayan Allah inni lakum rasulun amin kuma ni manzo ne amintacce gare ku saboda kun san ni inda makareci ne ko daga kun sani saboda haka ni manzo ne wanda tuni dama ina da amanar ku don haka batun gaskiya na ba abu ne wanda ake shakkan sa ba sai ya ce musu wa Allah ta'alu ala Allah inni atukum bi sultanin mubin Allah ya ce wa Allah ta'alu ala Allah kuma annabi Musa ya ce kar ku yadda ku nuna ɗaukakan ku ga Allah abin abinda Allah bai so kenan mutum zama mai girman kai har ku yadda ku nuna ɗaukakan ku ga Allah domin ko shi Fir'auna a duniya a lokacin yana ganin babu kamar sa sai ga annabi Musa yana cewa karka yadda ka ɗaga kanka ga Allah inni atikum bi sultanin mubin nazo muku da hujja mabayyaniya sai ya ce. wa inni u'udtu bi rabbi wa rabbakum an mm, tarjumun وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربكم إنا نمن ترن الله نا وربكم كم شيني اللهنكو إنا نمن ترنسا أن كركو kaga wannan yake nuna maka ita addu'a babu mai barin ta hatta manzannin Allah hatta ulul azmi saboda ka idan ya zama akwai wani masharranci in ma mai mulki ko kuwa wani azzalumi karka dauka kafi karfin addu'a anai Musa addu'a yake har a gaban Fir'auna a gabansa yake cewa ni ina neman tsarin ina neman tsarin Allah na kuma Allahnku kada ku jefe ni sai yace وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا وإن لم تؤمنوا لي إذن بكو غسكن تانبا فاعتزلوا نسيكو قولة شيء باب دليل شوتروا باب دليل أنا موسى هنا قال مسو إذن بدا ما ma su gaskanta shi ba to a rabu lafiya babu to me ya faru da annabi Musa fada rabbahu Allah ulai qaumun mujrimun da yadda annabi Muhammad ya addu'a haka annabi Musa alaihi salam yayi addu'a fada rabbahu sai annabi Musa ya kira Allah anna haula'i me kiran yace kaga waɗannan kafiran waɗannan qaumun mujrimun jama'a ne masu laifi wato yana gaya ma Allah annabi Musa yana gaya ma Allah waɗannan mutane laifinsu ya kai makura ba za su gaskanta ni ba in ka koma suratu gafir aya ta 27 ai Allah ya ce wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab kamar hakan ne Allah ya kawo shi anan annabi Musa yake cewa ina neman tsarin Allah na kuma Allahn ku game da duk wani mai girman kai wanda bai yi imani da ranar hisabi ba kaga bai yi imani da ranar hisabi ba sai dace da inna haula'i qaumun mujrimun waɗannan mutane masu laifi wani irin laifi su ma yadda akwai lahira ba to tunda annabi Musa yayi addu'a mai biyo baya fasir bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ki fa asir bi ibadi ka yi tafiyar dare da bayina wannan umarnin Allah ne ga annabi Musa alaihi salam wato Allah ya ce ma annabi Musa in dare yayi ka aika ma duk wani banu Isra'ila ya fito za a tafiya ya fito in dare yayi kar ku yi tafiyar da rana sai da daddare innakum muttaba'un na sani ku za a bi bayan ku inji Allah Ta ga san duk abin da zai faru Allah ya san gaba ya san baya innakum muttaba'una ku dinnan waɗanda za a bi bayan ku ne to sai sake umarni ga annabi Musa ya ce watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun sai Allah ya ce ma annabi Musa in ka isa teku ka buga ka doki teku da sandarka ta dare kun ketara kaga wannan babban mu'jiza ne dan abu ne wanda ba a taba gani ba a duniya mutum ya doki kogi irin kogin masa da sanda wannan kogin ya dakata ba ma mai gangarowar ba mai tafiyan shi ma ya tsaya ruwan da ke gangarowa da ruwan da ke wucewa duk sun tsaya saboda ka in ka dubi dama kago ne na ruwa hagu ma kago ne na ruwa saboda ka ga hanya ya ratsa tsakani wannan duka Allah ya riga ya sani zai faru saboda ka bayan an ƙetara abinda Allah yake ce ma Musa, Musa wa bahara bahra rahwan ne a rahu shine ne munfarij ka bar wannan kogin a buɗe munfarija Allah ya gaya ma Musa me ya nuna maka Allah ya ba annabi Musa cikakken ikon sarrafa kogin ne wato Allah ya ba ma'anai Musa damar yayi yanda ya so da wannan kogin inda a ce lokacin da aka gama ketarawa sai annabi Musa ya doki kogin kogin zai sake hadewa sai Allah ya mara gargadi ya ce a'a na san za a bi bayan ku saboda ka in ta ketare teku watrukil bahra rahwan ka bar tekun nan a buɗe. kai tafiya ka kawai innahum jundum mughraquna saboda runduna ce wanda gaba ɗaya za a nutsar da su to eh, kaga in banda Allah ya ba mu annabi Musa iko din ai ko annabi Musa ya bugi kogin ba zai sake hadewan ba amma Allah ya riga ya ba mu annabi Musa wannan iko saboda haka yasa Allah ya gargadi ga annabi Musa in ka ketara ka bar kogin a bude to wannan magana ce wanda an riga an gama ta wanda ba sai an gaya maka yanda aka hallaka su ba saboda haka shi Allah ba zai ma baka labari ba sai dai yayi tambayoyi ne yace kam taraku min jannatin wa Allah ya yace shin gonaki nawa suka baro a baya ka kaga yana tambaya ne don an riga an gama da fir'auna ta jama'ansa ba sai an gaya maka ba amma tambayoyi Allah yake yi ya nuna maka cewar in ya hukunta halaka ga ɗan adam ba abin da zai kaji kam taraku min jannatin wa uyun shin lambuna gonaki nawa suka bari ga mabubbugan ruwa iri-iri don zamanin Fir'auna akwai ci gaba wanda aka samu ta inda yanda ka ga a nan a zamaninmu muna da famfuna har gidaje zamanin Fir'auna akwai waɗannan mabubbugan ruwan hatta gidaje suna da ci gaba irin wanda Allah ya ba su a wancan zamani Allah yake sun bar waɗannan ni'imomi ba su kadai ba sai ce wa zuru'in ga gonaki saboda dama babban arzikin masar noma ne tunda suna gefen manyan tekuna na duniya ka gani ga mediterranean ga red sea sannan kuma ga kogin nil wanda dukkansu suna ba da ruwa ga mutanen shi ne allah ya ce to gonaki nawa aka bari kama bar maganan gonaki makamun karimin mukami mai daraja a ce wane minista ne wane sanata ne wane memba ne wane gwamna ne kamar a yanzu ne kaga manyan mukamai kenan ko to zamanin fir'auna duk wani mukami da ake ji da shi duk wani mai mukami ai zaka ce shugaban kasa ya tafi ai ba za a baka baya ba saboda ka fir'auna ya riga ya aika ai gangami bai yafe ba kowa ba duk wani babban dan majalisa ya taho an shiga lokacin da aka gama da fir'auna sai aka rasa ga mukamai nan an samu gidi ba zai cike ba shugaban kasa ba mataimaki ba sanata ba memba ba ana cikin kirgawa Allah ce mukami mai daraja gashi nan babu wanda ya cike gurbi din sai Allah ya ce wa na'amati wa na'amati kanu fiya fatihi yake wa na'amatin ga kuma dimbin wato sharholiya domin na'ama ma'anarsa shine al-mut'a an-na'ama shine al-mut'a sharholiya kanu fi hafakin wanda suke tamora saboda ai kafiri ni'imarsa ba baya baya more ni'imarsa ta hanyar yardan Allah saboda ka zaka ana ta sharholiya ne saboda ka ana nuna kasaita duk wannan abubuwan sharholiyan gashi an bar su ga gidajen ga gonakin ba kowa Allah ya riga ya gama da su sai ya ce ne kazalika wa rabbana qaumana sarin ai Allah yake kazalika kaga kazalika dinnan mahadar maganan tana daga inda Allah yake tamtaraku daga nan ne mahadar magana sai ce kazalika tamtaraku me suka bari ya dinga kirgawa dinga kirgawa dinga kirgawa sai ce to duk abin da suka barin nan wa ha qauman akari sai muka ba da gadon su ga wasu mutanen ba su ba kuma haka ne tana gani ana cewa wani shugaban kasa ne yau da gobe wata rana sai zama abin tausayi an riga an gama in ma yana dare bare kuma ya mutu saboda ka tana ji tana gani mukamin da aka baka baka yi ma Allah aiki da shi ba haka Allah zai ɗauki wannan mukamin ya ba wa makiyinka ko ya ba makafiri saboda shi Allah bai ba da duniya ga masoyansa yana ba da ita ga masoya da makiya Allah ce to haka nan sai gashi mun ba da gado ga wasu mutane ba su ba me Allah ya ce فما بكت wa ma kanu وما wari Allah ya ce babban abin takaicin ma shine kai da aka baka mukami aka baka dukiya aka baka matsayi yanda zaka iya taimakon kanka baka taimaki kanka din ba baka taimaki al'umma ba an wayi gari ka mutu ba mai kukan rasa ka sama baka da alaihi musama wal ard sama ta yi kuka akan su ba bare kasa wannan ba wai magana ce sabo ake ba haka din ne wallahi akwai mutumin da duk ni'imar da ya samu ranar da ya mutu wani ke cewa kai Allah mun gode da ka kashewa ne kaga kenan ba yi kuka rashin shi ba me ake dariya shine abin da Allah yake mana ishara da shi kuma wannan kalmar karka ɗauka wai Allah ya faɗa ne kawai dan ya nuna maka asarar mutanen Fir'auna duk dan adam ɗayan biyu ne duk dan adam ko dai ya mutu sama da ƙasa suna kuka ko kuwa ya mutu sama da ƙasa suna dariya duk ɗan adam baya wuce wannan wannan ya samu bayanin sa'id ibn jubair yace lam tabki alaihim sama me yasa sama za ta yi kuka idan ka mutu abinda zai sa sama ta yi kuka idan ka mutu ka san wannan da ke sama bayan Allah ne yayi ko li'annahum lam yakunu yurfa'u lahum fiha amalu salih lokacin kana da rai wucewa ake da aiki suwaye suke wucewa da aikin mala'iku ne ana wucewa da aiki sadakarwa ne istighfarun wani salatun wani halin kirkin wani nin an zo wucewa mala'iku na cewa waye wannan aiwa ne waye wannan wani waye wannan shekara da shekaru ranar sai aka ji tsit sau da aka ce a ah, da aka zo wucewa ina mutumin nan da kuke yawan kawo alkhairinsa da safe da rana da yamma da daddare ta ya mutu sau da aka sai fara kuka mutanen sama addu'a suke maka Allah ya ji kanwani saboda yawan alkhairin da yake wucewa gabansu kaga an sani karka ɗauka ba san ka ba shine sa'id ibn ya yace walam tabki alaihimul al-ardu yaya ƙasa take kuka da mutum? yaya ƙasa take kuka da mutum ai ƙasa tana kuka da mutum saboda gyarawa ga bayin Allah eh, akwai mutumin da shi idan ya samu dukiya to fatansa shine kada jama'a su zauna lafiya in dai yayi kuɗi to kar a zauna lafiya saboda ka zai wulakanta kowa ya taka kowa ya ci mutuncin kowa to da ya mutu da ce kai san barka ma dalla da muka rasa wani amma mutumin da zama yana gyara al'umma fa in ya mutu ko daga jana'iza kana ganewa an yi rashi to saboda haka babu shakka abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ya ce fa ma bakat alaihim as-samaa'u wal ardu sama bata yi kuka gare su ba kasa ma bata yi kuka gare su ba ma kanu mun gari Allah ya ce shi ko bai jira su ba kaga kenan Allah ba zai jira ka ba domin kai ka ɗauka yanda yau take haka gobe ne kuma ƙarya ne wallahi ba dai bane jiya daban yau daban gobe daban kuma idan goben nan ya zo ranar karban ranka wallahi ba abin da zai sa Allah ya jinkirta maka Allah ba zai taba jinkirtawa ba shi ta Allah ya ce wa ma kanu barin to kuma bayan nan Allah ya ce wala qad najjayna abani إسرائيل من العذاب المهين الله يكي ولقد نجينا بني إسرائيل حقيقة من تيرتد بنو إسرائيل فكاقا أن موسى يقوى بنو إسرائيل ذا فرعون من العذاب المهين ذا عذاب نولا كنشي saboda ba taɓa samun mutanen da aka musu azaba irin banu Isra'ila ba azabar da fir'auna ya musu shi yasa Allah ya ce mene a gaba min fir'aun haka kana aliyan min al-musrifin fir'auna wato azaba na wulakanci daga fir'auna innahu kana aliyan lalle fir'auna ya kasance mai daukaka saboda kai sa ake cewa babu dan adam da ya samu ɗaukakan fir'auna dan Allah mahalicinmu da kansa ya ba da shaidan ɗaukakan fir'auna Allah ya ce ya samu ɗaukaka minan musrifina a cikin masu ɓarna sai ya ce walaƙadin hutarana wa ma'ala ilmin alal'alami walaƙadin sarnahun sai Allah ya ce ko mun zaɓi banu isra'ila dinna. mun zaɓi banu isra'ila ala ilmi akan wani ilimi eh, alal'alami na akan sauran talikai saboda littafin a taura da Allah ya ba su Allah ya fifita banu isra'ila wannan ya zo a ƙur'ani a wurare daban-daban Allah ya faɗa ba aya ɗaya ba ba biyu ba ya zaɓi banu Isra'il kuma zaɓin nan a bayyane yake saboda duk manzannin da Allah ya aiko sun taho ne ƙarƙashin annabi Yaqub alaihi salam shi sa ake kiransu banu Isra'il banu Yaqub ka gani saboda ka Allah ya zaɓe su wannan zaɓi ala ilimin da sani shi ba wai haka kurun bane akwai dalilin da Allah ya zaɓe su bayan Allah ya zaɓe su ni'imar da ya musu fa. Wa atainahum min al ma fihi mubin. Allah ce ah, hmm. mun ba su mu'jizozi ma fihi bala mubin wanda cikin waɗannan mu'jizozin akwai jarabawa mabayyani domin babu jama'ar da Allah ya nuna musu mu'jiza iri-iri irin bazu Isra'ila an fito da su daga Masar tafiyar da aka yi din nan daga Masar Allah ya nuna musu ayoyi wanda ya kamata a ce duk mutumin da ya ga wannan wannan ayar zuciyarsa ba za ta kashe ba a bayan haka ana tafiya Allah ya kawo ga jimare ke musu inuwa kaga kai yanzu zulhi ka nemi laima, ko in baka nemi lema ba to sai dai rana ta ta amma bani Isra'ila bayan fitowar su daga ruwan nan saboda mu'jizar Allah ya turo gajimare yake musu inuwa ana tafiya yanzu wanda aka yi ma wannan a ce zuciyarsa za ta bushe daga baya to bai taya haka ba muna jin yunwa Allah ya jeho abinci an dafa an gama tsuntsaye ake kawo musu kaza kaza wanda Qur'ani ya tabbatar mana da wannan muna son ruwa annabi Musa ya bugi dutse sai ga dutsen na ya fitar da idanun ruwa goma sha biyu adadin zuriyar banu Isra'ila ya ba su abinci ya ba su inuwa ya ba su ruwa karka dauka wannan wai zai sa su imani karka dauka wannan zai sa su imani shi sa Allah ya wannan abin da ya musu bala'un mubin jarabawa ce mabayyaniya wanda su ɗin ma ba su ci wannan jarabawar ba to Allah ya ba da misalin nan ne ga annabi Muhammad ya ba da misalin annabi Musa irin gwagwarmai da ya da fir'auna bayan halaka fir'auna banu isra'ila ɗin su kansu waɗanda Allah ya zaɓe su su ɗin ma ga irin gwagwarmai da annabi Musa ya sake yi da su to shine sai Allah ya ce ma annabi Muhammad kar ka ɗauka nan an gama aiki kamar yadda annabi Musa ya wahala da waɗancan sai ya ce inna ha'ula'i يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين الله يقول إن, إن هؤلاء وطنن كافران نمكة لا يقولون سنة شيوة wannan ma yana daga cikin abin da kafircin mutanen makka Allah yake mana bayanin sa daga cikin kafircin su mai suke cewa in hiya illa mautatuna al'ula babu komai face mutuwan mu ta farko wa ma nahnu bi munshari na kuma ba za a tada ba saboda ka busu yadda innahum na za a tada su a kiyama ba kaga wannan ma wani kafirci ne mai girma dan in mutum bai yadda za a tada shi a lahira ba imaninsa bai inganta ba kalu suka ce fa'atu bi aba'ina kuntum sadiqin suke cewa annabi Muhammad hujjar su abin da yasa suke cewa ba za a tada su bayan mutuwa ba fa tubi aba'ina ku zo da iyayenmu in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya to idan dai gaskiya ne bayan mutum ya mutu za a tada shi to ya aka yi da iyayenmu da kakanninmu har zuwa yau mu ga wanda an tada shi ba inda ana so mu yadda to a tada iyayenmu da kakanninmu mun gani to za mu yadda Eh, ganau jiyau kaga an ce eh, ganau ya fi jiyau ko gani ya kori ji to saboda ka suke cewa fa'atu bi abaina kawo iyayenmu in kuntum sadiqina me Allah yake ahum khayrun am qawm tubba wallazina min qablihim mụ. innahum kanu mujrimin Allah madaukake ce ahum khairun am qaumu tubba'in wato akwai harshe na alqur'ani idan baka sani ba sai kai kuskuren fasara akwai inda Allah ke kiran khairun alhali ba alkhairin yake nufi ba yana nufin akwa wa ashaddu misali shine a eh, eh, eh, a suratu suratul qamar iri fiye da waɗannan a kuffarukum khairun kaga ya kawo kaman alkhair alhali ba alkhair yake nufi ba me Allah yake nufi a kuffarukum aqwa min ulaikum shin kafiran ku sun fi waɗancan kafiran ƙarfi ashaddu wa akthar min qaumi tubba da aka ce ahum khairun am qaumu tubba'in ana nufin ahum aqwa wa a shadda ashadda min qaumi tubba shin kafiran maka sun fi karfi sun fi tsanani akan mutanen tubba'u mutanen tubba'u shine uh, masarautar yaman masarautar yaman suna da bayanin suna bukatar bayani mai tsawo uh, ba za mu fassara ba za mu yi bayanin anan ba sai Allah ya kai mu bada idan muna cikin masu rai idan mun zo tafsirin suratu qaf aya ta 12 zuwa 14 za mu yi magana akan qaumu tubba amma Allah ya sani mutanen maka sun san su waye qaumu tubba shi yasa Allah yake tambaya ahum ashaddu min qaumi tubba'in mutanen Makka sun fi mutanen tubba'u karfi ne wallazina min qablihim da kafiran da suka zo kafin ma mutanen Yaman sai Allah yake ahlaknahum ay mun halaka su kaga kenan na da din ma waɗanda suka fi ƙarfin mun gama da su saboda mai innahum kanu mujrimin sun zama masu laifi sai Allah ya tabbatar mana da cewar babu al'amarin wasa cikin sha'aninsa yace وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ba mu السماوات والأرض da سمي ba. wa ma bai kuma da abin da ya zo a tsakanin su saboda masu wasa karka ɗauka Allah ya yi sama da ƙasa don wasa wallahi babu wasa kuma ya faɗi wannan ba wuri guda ba a cikin alkur'ani saboda mu mai da hankali sai ya ce ma khalaqna huma illa bil haqq walakin أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق بمهلك سمي da kasa ba face don gaskiya kurum Allah ka samu tabbata a kanta walakin aksarhum la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sani ba mutane da yawa sun ɗauka duniya wurin sharholiya ne wurin da zaka baje kolin ka ne a Allah ya ce ba haka ba yayi ta ne don gaskiya sai ya ce إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل رانر رب قردما ranar raba gardama ita ce ranar kiyama da ita ce ranar da Allah yake raba jayayya tsakanin mutane Allah ya ce wannan ranar miƙatuhum ne alƙawarin da aka yi ya ci kami'una fihi ajma'un gaba ɗaya ‘yan adam za su haɗu a lokaci guda wannan ranar raba gardama ita ce ranar da jama'a ake haɗa su kaga ayin kafinan maka suna cewa ba sai da akwai kiyama ba saboda ba a tada iyayensu da kakanni Allah ya ce a'a ai yayi alƙawari akwai ranar haɗawan wannan ranar ce ta zo to idan ranar ta zo me zai faru يوم لا يغني مولى Yau هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا ce wannan rana makusanci baya wadatarwa makusanci da komai idan aka ce makusanci shine almaula duk wani abin da ke iya sa ya zama ka kusanci wani Allah ya katse shi daga mutuwa misali ai wane ɗana ne uba na ne makwabci na ne wane abokina ne wance mijinta wani duk abin da ke iya kusantar mutum da mutum an gama ci saboda haka babu wanda ya isa ya amfani wani kaga aka ce layuguni yuguni maulan an maulan shay'a saboda haka misali akwai wanda ke ganin ai a lahira saboda wani uban akwai tausayi sai kira don autansa ce kai ya aka yi laifin naka yawa samun wasu zan dauka a ina kana ganin shi gudu ma za ka yi Allah ya ce wala yusaruna kuma ba za ma a taimake su ba wallahi duk alakar da take ga dan adam Allah ya kace ta duk alakar saboda babu alakar shi yasa Allah yake gaya mana a filin hisabi fa in kana lakum kaidun fakiduni idan akwai makirci na za ku min to gani ga ku ku ku shirya to wanda na gefen daman kama baka san waye ba a tsayuwar hisabi an riga an kafe alakar gaba daya saboda ka wani bai amfanar wani to karka dauka gaba daya ne sai Allah ya ce a akwai wasu haka ne shine Allah ya ce illa man rahim Allah sai dai wanda Allah ya masa rahama ashe kaga ana iya amfana din karka dauka wai gaba ɗaya ne babu amfanin ashe sa aka ce akwai ceto shi sa Allah ya ce illa man rahim Allah saboda kai ta innahu yashfa'u ba'dhum li ba'dhin bi iznillah ana samun ceto amma da izinin Allah wannan ceto yana zama ga bayin Allah da suka cimma sharuɗa wannan suna amfana juna amma in ba gaskiya ta haɗa ku ba in dai gaskiya ba ta haɗa ku da mutum ba a duniya to ba za ka taɓa amfana da shi a lahira ba saboda ka sai Allah ya kawo mana bayani na ƙarshe ya ce inna shajaratar zaƙun Allah ya ce bishiyar azzaƙun wata wata bishiya ce da take wuta Allah ka raba mu da ita wannan bishiyar me me aikin ta sai Allah ya ce ta'amul asim abincin masu laifi kamar misali a ce abincin yan wuta Allah bai ce yan wuta ya ce al masu laifi saboda kowa ya ji tsoron Allah to dan an ce mai laifi ai kaga musulmi yana yi kafiri yana yi Allah ka raba mu da azabar wuta wannan abincin shi kansa azaba ne kaga ya nuna cewa hatta yan wuta suna ci suna sha amma fa abincin nasu shi kansa azaba ne saboda cewar Allah kalmuhli kalmuhli hakan ya ce Allah ya ce kalmuhuli yanda ka sannar kyakken ƙarfe, domin asali almuhulu da larabci duk wani karfe da aka narka lokacin da ya narke ake kiran shi almuhul kowane iri ah, sai Allah ya ba da misalin zafin wannan abincin da zafin narkakken ƙarfe, ya galifil butuni yana tafasa a cikin cikunan yan wuta kaga ya gwada maka cewar tafasan zafin ba na wasa ba ne. dalili kuwa saboda ƙarafa da kake gani zafin da ke sa su narke ba iri ɗaya ba ne. akwai ƙarfen da kafin ya narke kafin ya narke sai an samu sai an ninka tafasan ruwa sau goma zafin tafasan ruwa sau goma sannan shi karfan zai narke akwai wanda karfan ba zai narke ba sai an ninka zafin tafasan ruwa sau 20 kafin zai narke kowane karfe da zafin tafasansa amma da Allah ya tashi misali da abincin yan wuta bai fara da maganan tafasan ruwa ba sai ya ba da misali da tafasan karfe Allah ka tsare mu sannan sai ce ka galil hamimi yadda zai ka san tafasa ka na ruwan zafi haka yake a cikin kafiri ne Allah yake ce makafiri kuma fa'atulu ila sawa'il jahim Allah yake ce wa mala'iku ku nuhu ku kama shi wa'tuluhu ku hankada shi domin idan aka ce irtuluhu ana nufin idfa'uhu ko an ku hankada shi ila sawa'il jahim sai ya fada tsakiyar wuta don aka ce sawa'i ana nufin wasatul jahim kaga wannan umarni abinda yasa Allah yake bamu labarin umarnin don ka fahimta wato wuta bayan abincin ta babu dadi maganar wutan ma ba dadi saboda kana zaune sai ka janci kama shi ku jefa shi ku tura shi kaga ko misali inda haya zaka kama unguwa ka ji ana wannan ba za ka wace gari zaka bari gari to sai Allah ke nuna wannan ma azaba ce ga yan wuta saboda in kana zaune a wutan bayan abincin babu daɗi umarnin wutan ma babu daɗi a ce ku kama shi ku tura shi a wuta sannan kuma ba tsaya haka wani Allah ya ce ثم sannan kuma zaka gana cewa subbu fawqa rasihi ku zuba ma kansa min azabil hamim azaban tafassashen ruwa duk zaka ji wannan kalma a cikin wuta ku debo tafassashen ruwan nan ku watsa mar haka zaka ji ana cewa wallahi wuta ba wurin zuwa bane Allah ka tsare mu daga sharrinta sannan ana cewa mutum إنك أنت العزيز الكريم kuma bayan ana azabar kuma ana tuna maka ma matsayinka don karka dauka an manta idan ma shugaban kasa ce to ba da kana gani al'azizu alkarimu kai ne babba mai girma ba ɗanɗana yau ga Ta kaga shi ma wulakanci ne sai an tuna maka matsayin don karka dauka an manta zuk a ɗanɗana innaka antal aziz ai kai ɗin nan ne al'azizu mai buwaya ba wanda ya isa ya hana ka ko alkarimu babban mutum fi mika da kake gani to dandana yau da mu da kai kuma babu mai raba mu kaga ko shi mala'ika an ya fara azaba ba rana bari to wannan azaba ce wanda Allah yake ma yan wuta bayan haka ana tunatar da su ana ce musu bayan hakan ma Allah kuma sai ya rika tunatar da su sa ce inna haza wannan azabar da kuke gani ma kuntum yi tantaruna ita ce dai wanda da kuke kokwanto ai ka ji ɗazu kafiran maka suke cewa su ba sai dama za a tada su ba ko ba su ma yadda za a tada su bayan an mutu ba to sai ma an tuna musu wannan magana ba da kuna kokwanton ba za a tada ku ba kuna shakkar wuta to ga ta ita ce wannan ko kuna ganin mafarki ne to wannan yan wuta na Allah ya raba mu da makoma irin tasu sai Allah ya bayyana makomar mutanen kwarai ya ce innal muttaqina masu kiyaye Allah su kuma fa fi maqamin amin suna da suna wani guri amintacce karka dauka muqami ake nufi anan ana nufin Maudi'un aminun kaga dai yan wuta suna ci wani wuri na tashin hankali wuri ne na tashin hankali sai Allah ya ce a karka dauka yan aljanna haka suke a a fi mawdi'in amin mutanen kware waɗanda suka kiyaye shi yasa Allah ya kawo innal muttaqin masu kiyayewa suna wani guri amintacce wani wuri kenan Allah ya bayyana shi Allah yake suna cikin gidajen aljanna wa uyun ga mabubbugan ruwa ko ina sau da ka ba sai kayi wahala ta ɗauki boki ta kata fura shi ɗebo ruwa ba a wannan wahala duk a duniya ake barinta in ka shiga aljanna ni'imar ta ta duniya Allah ya kirga cikin ni'imar aljanna saboda kan mu ɗauka mafarki ne mu ɗauka gaskiya ne me yace a gaba يا مصرون من تنظف واستبرق متقابلين saboda akwai wanda ke ganin kamar aljanna rayuwar aljanna kamar mafarki ne kamar wata rayuwa ne da ake zatonsa a rayuwa ce ta haƙiƙa Allah yake so ya tabbatar shi yasa yake yalbasuna min sundusin yan aljanna suna saka alhariri mara kauri raqiqul hariri shi ake kira sundus ga mutanen da wa istabarakin da kuma alhariri mai kauri dukan su alharir ne kuma zamanin da ana ado da kowane idan aka ce sundus alhariri mara kauri istabarak alhariri mai kauri Allah ya ce suna sakawa idan aka ce mutum yana saka kaya ya cire ai kaga rayuwa ce irin ta duniya so ana kamanta maka ne ana tunatar da kai yanda kake gani a nan kana da rai wallahi ka rayuwar aljanna take kuma mutaqabilina suna fuskantar juna ana haduwa kaga kenan ba wai kamar yan wuta bane aljanna mutane na haduwa a ziyarci juna Allah ka sayin da muka haɗu dinnan mu dinga haɗuwa a gidan aljanna sai ya ce mene sai ya ce kazalika ya ce to kamar haka Allah ya sa su a cikin aljanna wa zawajnahum bi duhuril in muka aura musu mata masu manyan idanuwa da kyawun su sai yake ne Ya yad'una fiha bi kulli saboda Allah ya nuna maka aljanna ba wahala yake dan ba za ka daugar ma ka ce bari je yi noma saboda abincin baɗi a'a Allah ya gama wannan wahala a duniya ake me za ka yi ya una fi kira kawai za ka yi suna kira bi kulli faki hatin a kawo musu duk wani ɗan ice duk wani dan ice in sun ce a kawo an gama za a kawo Allah ya ce amini ne kuma suna cikin amana babu fargaba babu tashin hankali babban ni'imar ma Allah ya ce mana la ya zuku da fiha ce la ya yazuquna fiha al-mauta babban ni'imar ita ce babu sauran dandana wata mutuwa insha Allah ce illa al-mautata ula wannan kalma ta illa tana daukan ma'anar lakin lakin nan mautata al-ula babu sauran dandana mutuwa wancan mutuwa ta farko ita ce ta wuce kuma to wannan shine babban nema saboda duk abin da aka ce babu ranar da za a raba ka da shi to ni'imar ta tafi tabbata baya ga haka wa waqahum azabar jahim Allah ya tsare su daga azabar wuta gaba daya wanda aka ce an raba ka da wuta ni'imar kuma babu ranar karewa ba ka da mutuwa to sai Allah ya ce fadlan min rabbika Allah ya ce wannan wata falala ce daga wurin Allah kaga kenan in aka ce zalika fadlullahi me zai zo gaba yu'tihi man yasha kaga aikin ka bai isa kai ba saboda ka mu tsaya mu dage da aikin ko mu ƙara addu'a mu ƙara addu'a shi yasa da Allah ya gama magana akan aljanna sai ya ce fadlan min rabbika wannan falala ce daga wurin Allah sai ce zalika huwa al-fawzul azim kuma wannan shine rabo mai girma Allah ka sa mu cimma wannan rabo a ƙarshen rayuwar mu me Allah ya ce Allah ya ce fa inna ma yasannahu bi lisanika abinda yasa muka sauwake alqur'ani akan harshenka la'allahu ya tazakarun saboda fatan mutanen maka ya zamanto suna tunawa don in kada farkon suratul dukan abinda Allah ya fara magana a kai ya rantse da alkur'ani ya ce wal kitabil mubin littafi mabayyani bi annahu bi kaunihi kitaban mubinan kaga alkur'ani littafi ne mabayyani in aka ce mabayyani duk bayanin sa balarabe ya gane to a ƙarshe ma sai Allah ya sake maimaitawa yanda ya faɗa a farkon suran alƙur'ani mabayyani ne a ƙarshen suran ma sai Allah ya ce ya sauwake alƙur'ani ga harshen manzon Allah kaga yana nufin ya sauwake alkur'ani ga larabci kamar yana cewa anzalnahu arabiyyan bi lugatika mun saukar da alkur'ani da larabci kuma shine harshenka me yasa muka yi haka la'allahum yatazakkarun saboda mutanen makka su samu saukin tunawa kaga kenan ba sai sun wahala ba don haka sai Allah ya ce ma annabi a ƙarshe sai Allah ya ce ma annabi fartaqib sai ka jira sai ka jira in ka da wannan karma ta jira sau biyu Allah ya gaya wa annabi a wannan sura sau biyu lokacin da ya addu'an Allah ya hallaka ya ce farta jira bayan ya jira da azabar ta zo annabi ya roƙa aka ɗauke sai Allah ya ce masa wannan ba zai taso gane kuransu ba sau da ka yayi alkawari zai musu babban kamu to tun da Allah ya wa annabi alkawari zai yi makafiran maka babban kamu akwai sauran kuma damar annabi ya yi addu'a babu addu'a sai ce marfar da gidan haka ka jira kurun jira wancan alkawarin da na yi makafiran inna humar ta su ma masu jira ne suna jiran zuwa alkawarin Allah subhanahu ta'ala idan dai ba su yi imani da abin da ake karantar da su ba to babu shakka wancan azaba da Allah ya musu alkawarinta tana nan tana tafi gare su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ibadar da muka yi a wannan wata mai albarka Allah ka amshi ibadar mu baki ɗayan mu Allah ka amshi addu'o'in mu baki ɗayan mu Allah ka yi albarka ma rayuwar mu baki ɗayan mu Allah ka yi albarka ma iyalan mu baki ɗayan mu Allah ka yi albarka ma ƴaƴan mu baki ɗayan mu Allah ka ga ka warkar da mara lafiya cikin mu Allah ka yawaita ladarka ga waɗanda suka bada taimako gudanar wannan tafsiri Allah ka bada taimakonka ga waɗanda suke halartar wannan tafsiri Allah ka bada taimakonka ga waɗanda suke yada wannan tafsiri Allah ka gafarta mana da iyayenmu Allah ka sa mu cika rayuwar mu muna musulmai Allah ka sa mu mutu da imani Allah madaukaki kamar da muke haduwa a wajen karatun littafin ka ka hada mu gaba daya a gidan aljannar firdausi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannat نفسك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا استغفرك واتوب